mata masu shayarwa wanda suke samun karancin nono musamman a cikin irin wannan lokaci na azumi wanda yake kasancewa za a yi sahur ba za kuma a ƙara cin abinci ba sai an ɗauki tsawon awanni to wani lokaci za ka ga masu shayarwan ma ba sa samun yin azumi saboda idan suka jarabtu ko ko allah ya haɗa su da yara masu tsotso sai ka ji mace ana tsotsanta kamar ta ji ana tsotsan kirjinta ne sai ta ci kamar jinin jikinta ake soso saboda ruwan nonon ya ɗauki to ga masu fama ga rashin ruwan nono wajen shayarwa ga wata hanya da za ku bi musamman a cikin wannan wata da muke watan azumin ramadan wanda insha allahu rabbi in dai kika aikata wannan a ce in kika sahur za ki sha sannan in kika yi buɗe baki ki sha in allah ya da maganar ruwan nono insha allahu yaro sai dai ya sha ya koshi sinadari ne mai ƙarfi wanda yake taimakawa shi nono daga jini ne ake tace shi abinda kika ce ya fita to shi kuma wani abin da za mu faɗa musamman yana ƙara jini a jikin mutum duk yadda jini ya ƙasa a jikin mutum aka haɗa wannan to zai samu to saka shi kuma ruwan nono wannan ba wani abu bane ganyen ogu ogun wanda ake miya da shi ake sauran abubuwa da shi za ki samu ganyen ogunki mai kyau ki wanki kamar irin dan kulli dan karami za ki tsinke kamar eh, reshe biyar ko shida sai ki wanke shi sai ki blandin din shi kin yi blandin din shi sai ki samu ruwa kamar rabin kofi na ɗinyi sai ki zuba a ciki sai ki taci so idan kika taci sai ki samu madara ta ruwa ko maltina sai ki zuba zai ta san muke zama kofi ɗaya babba ke nan glasgow ki rika sha da sahur in an sha ruwa ma ki haɗa haka ki sha za ki ga ikon allah cikin yarda allah in dai magana karancin ruwan nono ne ga mata masu azumi da allah su haɗa wannan so idan kika haɗa abin da kika ji kika gani to ki gaya ma wata ita mata ta aikata karamanta da subscribing da sharing da comment ina muku fatan alkhairi